Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wunin lafiya. zahar Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 24 ga watan Satumba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafar da su ga kanin labarai. Babban kamfanin har hada magunguna na Amurka Johnson Johnson ya fara gwaji na karshe na allurar rigakafin cutar COVID-19 a jikin mutane a Amurka. Dubban 'yan Belarus sun gudanar da gagarumar zanga-zanga a daren jiya Laraba don la'antar bikin rantsar da shugaba Alexander Lukashenko da aka yi a asirce. Hukumomi a yankin Hong Kong sun kama fitaccen dan fafutukan nan mai suna Joshua Wong a yau Alhamis saboda ya shiga wata zanga-zangar neman kafa tsarin demokuraɗiyya da aka yi a yankin a bara. Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar lafiya ta duniya WHO da kuma hukumar kula da cututtuka masu yaduwa a Najeriya NCDC sun yi gargaɗin cewa za a iya sake fuskantar yaduwar annobar coronavirus a wasu jihohin Najeriya idan ba a ɗauki matakan da suka dace ba. sannan za ku ji cewa hukumar zaben jamhuriyar Nijar tare da haɗin gwiwar ƙungiyar masu rajin kare demokradiyya sun shirya wata muhawara da nufin ganar da matasa amfanin kafafen sada zumunta a lokacin zaɓe. Muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Sule ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum. Babban kamfanin har hada magunguna na Amurka Johnson Johnson ya fara gwaji na karshe na allurar rigakafin cutar COVID-19 a jikin mutane a Amurka. Babban jami'in kimiyya a kamfanin na Johnson Johnson Dr. Paul Stoffels ya ce da manema labarai jiya laraba cewa mutane dubu sittin suka shiga cikin shirin da suka fara karɓa allurar rigakafin a sassa ɗari biyu da sha biyar da ke Amurka. Kazalika kasashen da suka hada da Argentina, Brazil, Chile, Colombia, mexico peru da kuma afirka ta kudu dr stoffels ya ce johnson johnson ya shiga gwajin a mataki na karshe ne bayan da aka ga alamun nasara a gwaje-gwajen da aka yi a mataki na ɗaya da na biya amurka da belgium allurar rigakafin johnson johnson ita ce ta hudu cikin allurar rigakafin corona virus ake kyautata zan za su yi aiki waɗanda ake kuma gwajin su a mataki na uku a amurka baya ga na kamfanin moderna astrazeneca da kuma wani gwajin haɗin gwiwa da kamfanonin Pfizer da biotech na Jamus suke yi. Dukan waɗannan yunkuri huɗu da ake yi na gudana ne karkashin kulawa wani shirin gwamnatin Trump na samar da rigakafin cutar ta coronavirus da ake kira Operation Warp Speed Coronavirus Vaccine Initiative wanda yake da burin samar da rigakafi guda miliyan ɗari uku da za a amince da ita nan da zuwa watan Janairun 2021. Dubban 'yan Belarus sun gudanar da gagarumar zanga-zanga a daren jiya Laraba don la'antar bikin rantsar da shugaba alexander lukashenko da aka yi a asirce jami'an tsaro a babban birnin kasar na minsk sun yi tafesa fesa ruwa akan masu zanga-zanga da kuma jan da yawa daga cikinsu bayan da labari ya fito daga kamfanin dillancin labarai na belt cewa a rantsar da lukashenko mai shekaru 66 a wa'adi na shida abin da ake ganin ya yi barista da jerin zanga-zangar da aka yi na neman ya yi murabus bayan shekara 26 da ya kwashe yana mulkar kasar yayin da kuma ake takaddama kan zaben da aka yi a watan jiya. Lukashenko ya dage cewa shi ya lashe zaben tara ga watan Agusta da gagarumar nasara, inda ya samu kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa duk da zarge-zarge da aka samu da yawa daga ciki da kasashen waje cewa an yi makudi sosai a zaben don ya ci gaba da zama a kan kargan mulki. Hukumomi a yankin Hong Kong sun kama fitaccen ɗan fafutukan nan mai suna Joshua Wong a yau Alhamis saboda ya shiga wata zanga-zangar neman kafa tsarin demokuraɗiyya da aka yi a yankin a bara amma wanga mai shekaru 23 ya sha alwashin zai ci gaba da nuna adawarsa kan matakin da hukumomin china ke ɗauka kan masu adawa da ita tsarewan wanga wanda ya kasance jigo cikin masu adawa da china shine kame na baya-bayan nan da hukumomin ke yi na tsare masu adawa da ita matakin har ila yau yana zuwa ne bayan da china ta kakaba wata dokar tsaro a yankin na hong kong a watan yunin da ya gabata Lauyan Wong ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na ap cewa an sake kama shi ne bayan da ya kai kansa wani ofishin 'yan sanda game da wani laifi na daban da ake tuhumar shi a kai. Wani kakakin 'yan sanda ya tabbatar da cewa an kama wani matashi mai shekara ashirin da uku saboda ya shiga zanga-zangar da ba a nemi izinin gudanar da ita ba, sannan ya take dokar hana saka takunkumi. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda zai sake dawowa da karashen labaran duniya nan gaba kaɗan. hukumar lafiya ta duniya who da kuma hukumar kula da cututtuka masu yaduwa a Nigeria ncdc sun yi gargadin cewa za a iya sake fuskantar yaduwar annobar coronavirus a karo na biyu a wasu jihohin najeriya musamman ma a arewa maso gabas idan ba a dauki matakan da suka dace ba hakan ne ya sa hukumomin biyu suka shirya taro da jami'an tsaro domin nazarin matakan da ya kamata a ɗauka wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana da karin bayani daga yola well, like somebody has said, there is a likelihood for a second wave. There's a likelihood for a second wave. We don't pray for it. enjoy it when it comes. So that is just the thank you very much. kama daga jami'an tsaro da kuma jami'an hukumar kiwon lafiya ta majalisar Dinkin duniya WHO kana kuma da na hukumar kula da yaɗuwar cutuka ta Najeriya NCDC yayin wani taro na musamman domin hada karfe da karfe a wani sabon yunkuri na dakile yaduwar wannan annoba ta coronavirus a wajen wannan taro da aka gudanar a yola fadar jihar adamawa dr jerry fandubo na hukumar lafiya ta duniya who da ma sauran jami'an su an karar ne game da yiwuwar fadadar annobar ta covid-19 a wasu jihohin najeriya musamman arewa maso gabas ga ma jami'in na WHO. a Ita mako a nata bangaren hukumar kula da yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ta ce muddin gwamnatocin jihohi ba su ɗauki matakan kan da garki na hana cunkoson jama'a ba to fa da za a shiga wani mawuyacin hali da ka iya jawo san rayuka da dama a Najeriya. dr fahad muhammad na hukumar ta ncdc wanda ma ya gabatar da makala a wajen wannan taro ya komin karin haske game da wannan hali da ake ciki a yanzu. status ɗin wa'annan jihohin menene matsalolin su mun kira mun taron nan da masu uniform su police road safety da sojoji saboda mu gaya musu cewa ga matsayin mu muna bukatar su a wurin enforcing wasu dokoki da su jihar kwanciyar kwamitin din su za su fito da shi kwanakin nan ba kaɗan ba cewa ya kamata mutane su daga observing social distancing with the face mask da kuma a hana yawan taruwa a cikin jama'a so ya kamata mu educating ɗinsu akan wayannan matsalolin sannan su kuma sun koma wurin aikinsu za su gaya mashi su sannan kuma akwai abu na mai matsayin fashi shine muna son mu inganta gwaji gwaji ya zama ne cewa za ka shiga asibiti ka yi shi kamar na malaria ya zama a ko'ina. to wai kowane ɗamara jihohi ke yi a yanzu dr bolkidili da ke zama daraktan kula da yaduwar cututtuka a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar adamawa ya ce yanzu ma za a ƙara wuraren gwaji uku a jihar yayin da ake ƙoƙarin kafa wasu dokokin musamman a wuraren hada-hadar jama'a. jama'an adamawa yawancin mutane ba su yarda cewa akwai wannan cuta ba so eh, ya kamata eh, mu hada hannu mu kira jama'a different organizations a zo bai daya a ba da bayanai so da kowa wurin aiki taimake mu mu haɗa kai mu ba da bayanai a na asali. su ma dai jami'an tsaro suka halarci wannan taro sun ce za su ba da gudumawa na duk wani sabon umarni da za a ba da min dakile yaduwa annobar. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da ƙarashen labaran duniya. Wurin wata tawaga da ke wakiltar kungiyar kasashen Afirka ta yamma suna fatan cewa za a ɗage takunkumin da aka kaka wa ƙasar Mali bayan rantsar da shugaban ƙasar rikon kwarya da aka yi a ranar Juma'a wata ɗaya bayan juyin mulkin da sojoji suka yi tsohon shugaban ƙasar najeriya goodluck jonathan wanda shine manzo na musamman na ƙasashe sha biyar na ƙungiyar raya tattalin arzikin afirka ta yamma ecowas ya yaba shugabannin juyin mulkin a lokacin da ya kai ziyara mali a jiya laraba jonathan ya faɗa manema labarai cewa sojojin waɗanda suka karɓi mulki suna yin aiki daidai da abin da shugabannin ecowas suke so sannan ya ce mali ba ta buƙatar takunkumi wanda ba su da amfani ga yankin da kuma sauran duniya. Sabon shiga harkokin siyasa Muhammad Hussein Rabli ya zama Prime Minister Somalia jiya Laraba bayan da ɗaukacin 'yan majalisar dokokin ƙasar suka amince da naɗinsa. Shugaban Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad ya halarci zaman majalisar a lokacin da dukkan mambobinta 215 suka kada ƙuri'unsu da nuna goyon baya ga wanda ya naɗa. Sabon Minister Rabli ya yi alkawarin samar da gwamnati mai inganci da za ta magance wasu manyan matsaloli da kasar ke fuskanta ciki har da batun yin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki cikin adalci a watan yuli 'yan majalisa suka kada kurayen kan kauna akan tsohon firayim minista hassan alkhair da robel ya gada saboda gazawar da ya nuna wajen shata turbar da za a bi wajen gudanar da zaben da ke tafi a watan fabrairun baɗi. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar hukumar zaben kasar tare da haɗin gwiwar ƙungiyar masu rajin kare demokradiyya sun shirya wata muhawara da nufin ganar da matasan kasar amfanin kafafen sada zumunta a lokacin zaɓe lura da irin rawar da suke takawa wakilin murya amurka a yamai sulamun barma ya aiko mana da karin bayani La'akari da yadda masu yada labaran bogi ke cin karansu ba babbaka a kafafen sada zumunta da nufin cimma wata mummunar manufa wanda kuma hakan ke barazana ga zaman lafiya yasa kungiyar 'yan rajin kare demokradiyya da ake kira kaden shirya wannan muhawara domin wasu gwamman matasa da sun marganar da su hanyoyi mafi a'ala wajen amfani da irin waɗannan kafafe a lokacin zaɓe Ibrahim Awal Umaru mamba ne a wannan kungiya. A takaice muna so su zan ba da labari na gaskiya. Sai ka gani abin da wani bai ba an zuwa an tana da karya yana yawo saman yanar gizo-gizo. Kenan wannan bai kamata ba. Kun san lokacin zabe ana so labari cikakku. Kenan dan shi ne kungiyar eh, mukadan da haɗin gwiwa eh, seni don ka muka ce ya kamata wannan matasa masu unhwani da eh, yanar gizo-gizo mun ka taɓo su kungiya-kungiya mu ba su wannan bayani wanda ya kamata don in zaɓe zo a sanya da ya kamata matasa da masu unhani da yanar gizo-gizo su yi unhani da su. Kakakin hukumar zaɓe ta ƙasa Seni fi Wada ya ce hukumar ta yi na'am da wannan yunkuri na matasan Kaden domin abu ne da zai ba da damar dakile hanyoyin yaɗa jita-jita ko kuma labaran bogi in ji shi. Gudunmuwarsu babba ce don daga minyu na abu suna wallafa shi kuma in suka wallafa shi duniya yake tahiya gaba daya kuma a lokaci guda to kenan kun gani abubuwa ne wanda ya kasance da ita hukuma wannan tamu da su wa'annan kungiyoyi mu zamna tare su rika ba da bayani wanda ya dace bisa kan harakar zaɓe kun san cewa in suka ba da labari wanda ba shi ba ne kamun a gyara tuni an yi ɓanna to gara tun da wuri mu kiraye su su zo tare da mu mu ba su labari ne wanda ya huto daga hukumar mu kenan cewa ba za su bada ba labari wanda bai dace ba har ya kawo tashin hankali cikin ƙasa kun san cewa wannan kafafen in ba a kula da su ba in ba a san ba me za a sa a ciki ba karamar tarzoma ba ce a ƙasa kuma ba karamar tarzoma ba ce a duniya. A ranar 13 ga watan Disambar da ke ne ake sa ran gudanar da zaben kananan hukumomi a nan Nijar yayin da aka bayyana ranar 27 ga watan na Disamba a matsayin ta zaben 'yan majalisar dokokin kasa haɗe da zagayen farko na zaben shugaban kasa Saboda haka hukumar zaɓe ta ɗauki alkawalin wallafa bayanai akai-akai game da sha'anin gudanar da zabe zuwa lokacin lokacin fitar da sakamako a shafin ta na yanar gizo sabili kenan take kiran jama'a akan bukatar takatsantsan da masu yada labaran bogi a kafafen sada zumunta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma To kuna sauraron labaran ne a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da ɗumi su. To yanzu kuma sai shirin mu na lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin. sauraro idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki muna nan akan batun cutar kansa wato daji ko kuma sankara. Dr. Mubarak labaran liman malami a kwalejin kimiyya da fasaha na Nuhu Bamalli da ke Zariya jihar Kaduna a Najeriya kuma mai bincike da nazari akan wannan cuta. yana mana bayani ne akan muhimman abubuwan da ke haifar da cutar kansa sai lokaci ya cin mana. to a nan za mu tashi. To Hajji Aisha a makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da da a cewa suke haifar da cutar kansa aka raba su ne kamar zuwa kashi guda uku ko hudu. So kashi na farko shine akwai gado kamar na ita kanta kwayar halitta na mm. jikin shi bil adama. Abin da wanne yake nufi shine akwai wanda mutanen da su. akwai su wannan jins da za su iya kusan kansa akwai wanda suna da rauni ko kuma suna da matsala da mantin a su. Kuma wannan abin abin yana bin tsatso kamar yana bin jini yana bin gado don haka in kamar yanzu a zuriya ko a dangi wani ya taba cutar kansa ta kamar jini mm. to akwai yiwuwar 'ya'yan shi ko jikokin shi su ma su gaji irin wannan ciwon saboda kwayar halittar su cije ne iri ɗaya ne akwai wannan gado to bayan wannan bangare na gado da shi ne kira genetic wato hereditary akwai kuma shi ɗe wanda shi ma muhimmi ne shine kamar a ce tsarin rayuwa ko a ce lifestyle na yadda mutum yake aiwatar da rayuwa rayuwar wannan ya mm. hada da kaman abinci ci maka wani irin abinci ake ci ya ake cin abincin a wani lokaci ake ci mm. da kuma a si kan shi maybe tsaftar abincin da mm. ake ci to duk wannan abubuwan suna da tasiri akan ita yadda wannan bayan kuma abinci wasu abubuwa wanda maybe mutum ke ta'ammali da su wanda ba abinci bane kaman a ce tabar sigari haka da ake sha da kuma kamar wanda suke ma'amala da barasa ko kuma bayan wannan ma gurin akwai wasu abubuwa wanda kamar akan sa su ne a abinci ko kuma akan yi amfani da su kama a matsayin abudan su kawo kamar ko launi a abinci mm. ko kuma ɗanɗano ko wani abu wanda ba wasu suna da wani muhimmanci ba ne a matsayin abinci amma sukan daɗa wa abinci armashi to wasu daga cikin su saboda chemicals ne mm. to su ma suna iya tasiri a wajen aiwatar da cikin har da irin abubuwan da kamar ake sawa abincin saboda ya taimaki abinci kamar ya tsawaita kamar preservatives wanda zai mm. tsawaita nisan kwanan abinci mm. kamar musamman abincin da ake sa a kamar gwangwani da sauransu wanda ake so daɗe bai lalace ba da sauransu to wannan duka eh, da kuma tunda an ce duka lifestyle ne har da yanayin yaya mutum yake motsa jikinsa da aikace aikace da yake yi da sauransu duka wannan abubuwan da yanayin kiba ko mutum yana da kiba ko bai da kiba da sauransu to waɗannan duk dai su suka taru suka haɗa akan wanda kategori na kamar tsarin rayuwa to wannan shine kategori na biyu mm. na abin da yake iya janyo su don kansa to abu na uku shine akwai kuma abin da bara a kira shi abinci ba amma kuma abu ne wanda za a cewa kamar sinadarai wanda suke muhalli wanda suna da zama suna da illa ga jikin dan adam wannan sinadarai ina muke nufi kamar sinadarai kamar na chemical kamar yana aka ce kamar maganin kwari ko kuma wanda shine abin da muke so mu tsaye magana a kai kamar sinadarai wanda suke na chemical ne wanda ake amfani su a masana'antu na sarrafa abubuwa mm. wato irin wannan sinadaran kuma suna da alaka da janyo a ita kanta cutar kansa har ila akwai wasu sinadarai wanda dai su wannan ba a ce ganin su ba idan ba mutum yana kamar aiki da abin da ya shafe su ba wanda ake kamar radiation wani irin haske ne mm. wanda ake iya samun shi kamar daga abubuwan da suka shafi nukiliya da sauransu wannan irin hasken na mm. sinadari ne wanda yana da illa to ana iya sa wannan dai a karkashin duka kategori na sinadarai wanda su wanda suke mm. iya aiwatar ko suke iya ta'azzara magana cutar kansa to abu na hudu kuma wanda shine na karshe kamar yadda na yi bayani a baya shine eh, na ce ita duk da cewa yanayin jiki ne ke canja to amma akwai instance da wani abu kuma yana iya shiga ne wannan canjin yanayin ganin ko mm. akwai kamar kwayar halitta na virus wannan kwayoyin cuta ne kwayar mm-hmm. halitta ce ta kwayar cuta ta virus to akwai wasu virus wanda su ne irin abin da ke kosin wannan shi ciwon kamar HIV eh, da kuma wannan ko corona. To mm. akwai wasu nau'in su na wannan virus din wanda kuma sun samu shiga jikin dan adam to su suna iya zuwa su ma su yanayin ma'amalan wannan kwayan eh, halitta na cell mm. kuma su iya kusan in cutar kansa eh, kamar misali irin cutar kansa ta mahaifa da take damun mata to yawancin abin da ya fi kusan in su za su samu ah, viruses ne mm. kuma dai akwai kamar na hanta kansu akwai virus da su suke kusan wannan cutar ah, mm. wasu ba kansa na kamar hanta to wannan dai kategori hudu su ne don abubuwan da su suke haifar da kar daji ko kuma cutar kansa ko dai eh, abinci da lifestyle ko kuma a gado kamar yadda na faɗa mm. da kuma shi sinadarai na ma'aikatu da masana'antu wanda suke muhalli ko kuma shi maganan shi virus wanda shi kwayar cuta ne wanda ke iya shiga jikin mutane da kuma janyo matsala shi na mm. To likita na san a cikin eh, harkar karatunka ka kai matakin da kake bincike akan wannan cuta. Mm. Binciken naka me ya kunsa kuma a wani fanni ne? Eh to eh, kamar yadda na fara bayani a ɗazu wato yawancin bincike na akan cutar kansa mm. ya fi mai da hankali ne wajen ya za a samu kariya. Eh, ya za a yi mu kare al'ummar mu ga mutanen mu hannu akan burkar su samu cutar saboda kamar da mai bayani cuta ce wadda a farko dai in an ta shiga jiki ba a iya ganin ta da wuri mm. sai lokacin da kamar lokaci ya kure kuma in an ganta a wannan lokacin da ya kure maganin ta yana da wahala kuma ko da za a iya yin maganin maganin nan iya da matukar tsada mm. kuma iya da wahalarwa ga jiki to don haka abin da ya fi zama ala ko fi zama mana tabbas shi makariya mm. kar ya zama an kamu da cutar wanne kuma zai kawo wannan kariya shi ne a san wanne ne matakai da za a iya dinga ɗauka na wanda za mu kare kanmu mm. to kamar wasu daga cikin bincike da na aiwatar mm. muhimmai wanda wallafa sun ta'allaka kan tsari kamar na abinci da cimaka da mutane ake ci da kuma yadda mutane suke ci to da kuma alaƙar irin wannan abinciccikan da da yanayin yadda cutar kansa take iya kama mutum ko kuma ba ta iya kama mutum to yawanci za ki samu a irin cimakan mu a nan Allah alhamdulillah ya hore mana cimaka kala kala a nan bangaren duniya kuma alhamdulillah yanzu mu har yanzu abincikan da muke ci kamar da ita natural ba kuma kamar eh, suna cikin Eh, ban sai zan fassara na tara din ba <laughs> wanda Allah da ya ba mu ba komai ake zuba masa ba a su da an wani eh, gurbata su ko an canza kwaya halittar su ba haka to amma eh, babban abin da binciken me ya gano a wannan fannin shine mm. jama'ar yawanci ba su da wayewa ko ilimin fahimtar alfanu. yawancin cika wanda suka masu amfani wajen gina jiki da kuma mm. kare jiki daga irin wannan ciwuwukan abin da nake nufi a misali mm. kamar cika da suka shafi kamar yanzu ganye da 'ya'yan itace su ne kan gaba a cikin nau'in cika da aka tabbatar suna ba da matukar kariya ga jiki samun ciwuka musamman ga ita cutar kansa. To amma da ake samu kuma mu a yawancin abincikan mu da muke ci mm. da makar mu ba mu fiye shigar da wayannan abincikan a cikin abinci mukan kira su kai kamar ma kayan marmari ne wanda kamar sai an samu dama ne kawai mm. za a iya cin su in kawai ba ba a dauke su wani kamar dai da muhimmanci ba. To abu ne wanda suke da matukar muhimmanci ya kamata a ce kamar yanzu lokacin da mutum zai ci abinci dole a cikin abincin nan ya zama na kashi mai tsoka na cikin abinci abincin nan mm. akwai ganye a ciki akwai kuma 'ya'yan itace mm. idan ya zama na mutum tsarin cin abincin shi ya zama ya dawwama haka mm. to zai daɗe yana samun kariya daga ba wai kawai kansa ba ciwuka mm. kama da dama amma dai musamman ita cutar kansa din in mutum ya zama cin abincin shi irin wannan abin nan din ne mm. zai samu wannan taimakon sannan akwai kamar nau'in abincika wanda suke kamar na maiko mm. wanda muke yawanci wanda kuma su suna iya ta'azzara <laughs> yadda mutum zai samu kiba ya yi kiba da yawa kuma in yayi yi kiba to kiba kuma tana da alaka mm. da ta ta'azzara ita mm. cutar wannan kansa din so wannan dai bincike ne da muka aiwatar sosai kuma mun yi mm. walla wallafa a kai da sauransu wanda mun gano wasu ma abincika wanda namu ne nan gargajiya wanda suna da tasiri matuka akan wajen kare jiki da kare a yanayin lafiya da ta Kamar tsaro a nan za mu kwana idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu dora. A halin yanzu a madadin Dr. Mubarak Labaran Liman da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin an ce Aisha Tusule ku kasance cikin ƙoshin lafiya. A gaida Aisha Tisili yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Bello Ishaku birnin Fulani jihar Gombe. Ya ce salam VOA Hausa. Hakika muna maraba da kuma jinjina ga gwamnatin Najeriya don amincewa da kudirin shimfiɗa layin jirgin ƙasa daga wasu jihohin ƙasar har zuwa Nijar. ko shakka babu idan wannan shirin ya tabbata za a samu bunƙasar tattalin arziki da kasuwanci a tsakanin ƙasashen biyu fatar mu dai shine allah ya sa wannan shirin ya tabbata sai kuma wasiƙa ta gaba daga jamila da fatima ta ado salati goma ga annabar jau suka ce lallai mun yarda cewa duk wanda ya faɗa rijiya ko takobi ya samu riƙewa zai yi domin in ba haka ba bai kamata matasa 'yan bangar siyasa su yi karatun tanatsu a zaben gwamnan jihar edo ba amma da yake matasan na ɗanɗana kudarsu a wannan mulkin shi yasa suka ba da haɗin kai don ganin an kare jam'iyyar apc an ɗora jam'iyyar pdp domin mun tabbatar da cewa a irin wannan hukubar da 'yan najeriya ke ciki ba ke ba ko kare jam'iyyar pdp ta tsayar a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar edo sai ya ci zaɓe. sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa mu dai al'ummar ƙasar Nijar muna farin cikin fitowar ɗan takarar nan wato Hama amadu a fagen daga domin neman shugabanci a Nijar. Hakan ya yi mana daidai. Fatan mu a nan shine Allah ya ba mu shugaba mai adalci da riƙon amana a cikin ƙasar mu ta Nijar. Sako daga Musa Hadaran Asuba da Magaram. Wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga yana matar Garba sabiola Lagashuwa. Ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Dukan martanin da Amurka ke maidawa China akan annobar coronavirus ya yi daidai. Domin a fili yake cewa da gangan kasar ta China ta bari cutar ta yaɗa a duniya. Bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. Babban kamfanin har hada magunguna na Amurka Johnson Johnson ya fara gwaji na karshe na allurar rigakafin cutar COVID-19 a jikin mutane a Amurka Babban jami'in kimiyya a kamfanin na Johnson Johnson Dr. Paul Stoffels ya ce da manema labarai jiya laraba cewa mutane dubu sittin suka shiga cikin shirin da suka fara karɓar allurar rigakafin a sassa ɗari biyu da sha biyar da ke Amurka. Kazalika kasashen da suka haɗa da Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru da kuma Afirka ta kudu. Dubban 'yan balarar sun gudanar da gagarumar zanga-zanga a daren jiya laraba don la'antar bikin rantsar da shugaba Alexander Lukashenko da aka yi a asirce. jami'an tsaro a babban birnin kasar na minsk sun yi ta fesa ruwa akan masu zanga-zanga da kuma jan da yawa daga cikinsu bayan da labari ya fito daga kamfanin dillancin labarai na belt cewa a rantsar da lukashenko mai shekaru 66 a na shida abin da ake ganin ya yi da jerin zanga-zangar da aka yi na neman ya yi murabus bayan shekara 26 da ya kwashe yana mulkar kasar hukumomi a yankin hong kong sun kama fitaccen dan fafutukan nan mai suna joshua wong a yau alhamis saboda ya shiga wata zanga-zangar neman kafa tsarin demokuraɗiyya da aka yi a yankin a bara amma wanga mai shekaru uku ya sha alwashin zai ci gaba da nuna adawarsa kan matakin da hukumomin china ke ɗauka kan masu adawa da ita tsarewan gwanda wanda ya kasance jigo cikin masu adawa da china shine kame na baya-bayan nan da hukumomin ke yi na tsare masu adawa da ita jagororin wata tawaga da ke wakiltar kungiyar kasashen afirka ta yamma suna fatan cewa za a ɗage takunkumin da aka kaka ba wa ƙasar mali bayan rantsar da shugaban kasar rikon kwarya da aka yi a ranar juma'a wata ɗaya bayan juyin mulkin da sojoji suka yi tsohon shugaban kasar najeriya goodluck jonathan wanda shine manzo na musamman na kasashe sha biyar na kungiyar raya tattalin arzikin afirka ta yamma ecowas ya yaba shugabannin juyin mulkin a lokacin da ya kai ziyara mali a jiya laraba To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatarwa. Sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington. Washington DC.